dole ne a kawo mija Ibrahim a gaban kodin shari'ar musulunci a yanke mata hukuncin kisa da irin abubuwan da take na ba tarbiyya da irin maganganun da take muna da su rekod daban-daban daban na irin maganganun da babu kalmar da mija Ibrahim ba ta yi ba a duniyar nan na san ba Allah kuke tsoro ba yanzu a duniya babu abin da kwankwasi kwankwasiya kuke tsoro irin gawon Iskomen to idan har ba gaskiya za ku yi ba idan ba za ku yi adalci ba Allah karkatar da wannan kujera ta koma gawon Iskomen assalamu alaikum rahmatullah a shugaban hukumar sansu ta jihar Kano da shugaban hizba malam aminu ibrahim daurawa da gwamnan kano abba kabiru yusuf da farko dai zan fara jan hankalinku ne kafin na zo na muku addu'a wannan abin da kuke yi sam sam sam sam babu adalci a ciki kuma wallahi wannan abin mu mun gano siyasa ce wannan mutum da aka kama ko aka ce za a kai shi kotu kuma aka tsare shi aka ce an dakatar da shi daga kungiyar kanewu lalle lalle wannan hukuncin aka yi ni na goyi bayan mun goyi bayan wannan hukunci saboda wannan mutumin kansa yana motsi sosai sosai kansa yana motsi za ka gan shi yana zuwa wajen tirenin wajen ɗaga ƙarfe da wane ne yana yawo ba riga yana bayyana tsiricinsa maganganun da yake a cikin bakinsa yana fitar da kalmomi wanda suke ba na ɗa'a ba ne sannan bayan kwanan bayan ma akwai wasu 'yan mata da ta mu'amala da su wanda har sai da suka zarge shi da cewa ya aure mace bakwai lalle inda baya da mugu alaƙa da su ba za su zarge shi da irin wannan abubuwan ba to ire wannan abubuwan shi yasa nake na ji daɗin da aka masa wannan hukunci domin wannan abin da aka yi abu ne wanda zai nuna cewa duk wani wanda taka doka za a za a saka shi wannan yariya gata na ita ma Maryam Keke ita ma an kama ta an mata hukunci an kori ta da kanuwar gaba daya amma abin da nake so mutane su gane wannan mutanen gaba daya da aka kama yan ba ne. mutane ne wanda suke goyon bayan tafiyar gawana wanda tun lokacin siyasa tun lokacin kamfen suna bayan gawuna shi san sai aka fara da su domin mutane su ɗauka cewa ana hukunci ne amma wallahi wannan hukunci ba Allah da annabi bane bara da baku misali ɗaya yau murja ibrahim kunya inda ba ya kwankwasiya ba ce wannan tantirancin da take da wannan baɗalanci da take da wannan rashin ɗa'a da rashin mutunci da zubar da da zubar ma al'ummar hausawan duniya gaba ɗaya mutunci da take na rufe da Allah inda ba aikon ku siya bace da zo an ka karshe wannan fitina ta ta da izinin Allah yana zama uwar bariki ai kowa da burinsa wa duk wanda ya ragan gindin uwarsa ina da riri a kawai buri na in cika shi wallahi ba zai yiwu ba kowa ya yi zamanin sa ya gama fir'auna ruwa ne ya hallakar da shi fir'auna ruwa ne ya hallakar da shi ni ma a bar ubangiji zai yi magani na na rufe Allah inda ba aikon ku siya bace da zo an ka karshe wannan fitina ta ta me yasa ta yi maganganu babu irin kalmomi da ba ta yi na ashar ba ku saurari irin kalmomi da take na zage-zage da ashar da sauran. Ku gabaninmu na nan da kun din na zura uwar ku gutsu din na ci kutumar durin uwar babanku ubanku ko na gwal ne ya gwallatsa uwarsa kutuma. Wa mutane irin wannan cin zarafin duka-duka a nan nake cewa ubanku ya ci kutumar durin uwarsa. Me yasa ba za a kama ta ba? Me yasa ba za a mata hukunci ba? Idan kai Abba El Mustapha a matsayinka na shugaban sansu ba za ka yi mata hukunci ka ba yar Kannywood ba ce ai tana raye tana waƙoƙi na Kannywood me yasa ba za ka ja kunne kar wanda ya sake dora ta aka waka ba sannan idan kai ba za ka iya hukuntar da ita ba ai shi kai mal Aminu Daurawa kai ne shugaban Hizba na jihar Kano kuma duk wani dan jihar Kano kana da maka hukunta shi domin doka ta dora ka a wannan kujera idan ba za ka iya mata hukunci shi gwamnan Kano gwamna ne uban kowa duk wani mutum da yake yana yana cikin yana jihar Kano karkashin kafas tafin sa yake yana dama ya taka shi yana damar ya hukunta shi to saboda haka wannan abin naku ba gaskiya bane idan har gaskiya kuke so kuma kuna so kuna so duniya ta da aikin Allah ne kuke ba siyasa ba ce. dole ne a kawo Mujahid Ibrahim a gaban kotun shari'ar musulunci a yanke mata hukuncin kisa da irin abubuwan da take na ɓata tarbiyya da irin maganganun da take muna da su rekod daban-daban daban na irin maganganun da babu kalmar da murja ibrahim ba ta yi ba a duniyar nan amma an kawar da kai ana nuna ma ita ma hukunci ya ce amma ta ma sa abin da take ba wannan abin da kuke ba daidai bane dole ne in kuna son wannan gwamnati ta ku ta dore sai kun sai kun tsaya ba gaskiya kuma ku tsaya kamar yadda kuke magana na cikin ce a aiki addini kuke to dole ne ku tsaya ku yi aiki addini aikin Allah gaskiya da gaskiya idan ba haka ba ko za mu fara addu'a Allah ubangiji ya kawar da ku ya kawo gawon iskomin dan na san ba Allah kuke tsoro ba yanzu a duniya babu abin da kwankwasi ya kuke tsoro irin gawon iskomin to idan har ba gaskiya za ku yi ba idan ba za ku yi adalci ba Allah karkatar da wannan kujera ta koma gawon iskomin